Isi agaya ya... A nan a ana samun ayyukan yara iri-iri. Akwai aiki a gun mahauta, akwai kananan kasuwanci. A cikin gari za ku ga 'yan mata kanana suna saida abubuwa da dama. Akwai kuma aikin boyi-boyi. a tashoshi za ku ga 'yan mata eh, ƙanana suna wanke-wanken kwanoni a gunsai da abinci duka wa'annan suna cikin ayyuka ne na yara kuma wata hanya ce da ke take hakkin yaran nan violation de leur droit ces enfants a matsayinku na masu kare yara wani kokari ne kuka yi domin magance wannan al'amari les chefs du quartier, les responsables. Masu anguwanni, magabatan addinin musulunci, 'yan makaranta, rukunonin mata, wuraren shakatawa duk mun waye musu kai akan kare yaro da hakkinsa kuma mun yi kira gare su na karfafa bayanai akan wahalartar da yaro ko yaron da ke cikin tashin hankali domin kawo musu mafita. La solution nécessaire au problème de ces enfants-là. Ko kun taɓa agazawa wasu yara da suka tsinci kansu cikin mawuyacin hali? Oui, Eh, muddin aka sanar da mu muna ƙoƙarin hira da yaron da shi in yaron yana da iyaye tare da su muke kokarin ganin menene matsalar ta yaron muna ɗaukan nauyin yaro ne dangane da yanayin rayuwar shi da yake ciki in bai da wani aiki mai kyau ko ya fita daga makaranta sai mu ba da ƙarfi akan aikin da yake son koyo tare da haɗin hannu ƙungiyar masu aikin hannu na gaya muke ƙoƙarin sa yaro makarantar koyon aikin hannu